Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu inda muke karanto muku littafi mai suna burin Zainab. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku taɓa mana lakin wannan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa akan shirye-shiryenmu. Littafin shahararriyar marubuciya wato Zulaiha Rano wanda Ummu Asha wadda aka fi sani da Akut Abuwa ta ɗauki nauyi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 To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Daga ɗaya ɓangaren kuma ake ya amsa sallamar wa alaiki salam ki same ni a baya ta ce to daga haka suka ajiye wayar. Tafiya take cikin natsuwa da hankali har ta isa gurin da ake ya gaya mata. Zaune ta ishe aiki shi da Fauzan, Fauzan sai faman ila dariya yake, aiki kuma yana kallonsa yana ta murmushi. Nan take ta ja ɗaya daga cikin fararen kujerun da ke ajiye a gurin ta zauna tare da dubansa. Barka da yammaci burina, yauwa barkan mu dai burina da fatan kin wuni lafiya. Kallon ta yi wani irin kallo, maman Fauzan, a lokaci guda dukkaninsu suka saki dariya irin ta zallar farin ciki. Hira suka ci gaba da tabawa cikin kwanciyar hankali kafin aiki gyara zama ya Zainab ya kira sunanta da wata da daɗar murya mai laushi. Kai Zainab ta sadda ƙasa ta amsa har muryarta tana rawa. Kina ji na ko Zainab? Ya kamata ya zuwa yanzu a ce mun san matsaya a tarayyar mu. Domin dai kawo yanzu daga ni har harke ba yara ba ne. Ina so ki bani dama a karo na biyu in ƙara shiga rayuwar rayuwarki. Tsakaitawa yana kallanta. Hawayen da ke zuba a kan fuskarta take sharewa, ya aiki. A yanzu tsakanin ni da kai babu maganar gabatarwa. ko kuma maganar ci gaba da soyayya. A'a, maganar aurenmu za mu yi. Kamata yi ka samu lokaci ka je wajen baba ku daidaita. Amma kai ma ka sani da Zainab da abin da Zainab ta mallaka duk a ƙarƙashin ikonka suke. Idan har ni kake neman amincewata to daga yau ka sa a ranka ka same ni. Alhamdulillah ya furta cikin murya mai alamun jin daɗi ya ƙara rungume Fauzan. Na gode sosai. Ina matuƙar godiya gare ki Zainab kuma na gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya bani ke a matsayin matata. Ina yi miki alkawari cewa ba za ki taɓa yin kuka ba a rayuwar aurenmu. Nan suka shiga fira irin ta masoya da suka mato a kan junansu. Ni kaina 'yar mutan rano, soyayyar su aiki na matuƙar burge ni domin soyayya suke mai tsafta. Ba a ɗau ni lokaci ba aiki ya je sami mahaifin Zainab Mahaifin Zainab ya matukar jin daɗin maganar, sannan kuma ya masa alƙawarin sadaki kaɗai zai amsa. Har ranar auren aka tsaida idan aiki ya dawo nan da wata uku ko zuwa hudu. Mami ce take famar zage-zage cikin bedroom, da gani wani abu take nema mai matuƙar mahimmanci. Saboda yadda mami ta mai da hankalinta wajen neman abin da take nema. Fatima ta kwallawa kira, Fatima nan da nan ta bayyana a gabanta. Tana faɗin gani mami. Harara mami ta wurga mata tana faɗin wani shigin kika ga ya shigo min bedroom. Ɗan ɓata rai ta ce ni ban ga kowa ba sai waccan finar. Jiya bayan kin tafi ɗakin dadi na ga ta fito daga ciki. Dafe ƙirji mami ta ta ce na shiga uku. Fina, Fina ce ta shiga ɗakina? Fatima ta ce eh tana faɗin haka kuma ta wuce abinta. Take mami ta cire waya tana kiran 'yan sanda su zo gidanta yanzu yanzu nan. Fina tana kwance a ɗaki sai ganin mami ta yi da 'yan sanda, ba su tsaya tambayar ta ba a si ba kawai suka sa mata ankwa suka tasa ta suka yi gaba da ita. Duk wannan abin da ake alhaji da dadi ba su sani ba, domin kuwa dadi ya turke alhaji a falo. Kallo ɗaya za ka yi masa kasan yana cikin matsanancin tashin hankali. Sam Alhaji baya cikin natsuwa musamman yadda dadi ya tsatsare shi yana aika masa wani mugun kallo. Ina jin ka Alhaji ina ka kai min 'yar mutane domin mahaifinta ya tabbatar min ba ta gida. Ka yi haƙuri dadi wallahi mami ce ta kore ta bayan ta tilasta min na sake ta. Wani irin zabura dadi ya yi tare da faɗin saki Abdallah matar ta ka saka. Wallahi dadi mami ce ta tilasta min na sake ta, Okay. Alhaji Ahmad ya faɗa yana mai kara waya a sa- « Ki zo falo ina son ganin ki yanzu yanzu nan. Daga haka ya kashe wayar. Wata iriyar faɗuwar gaba ce ta ziyarci mami ganin fuskar dadi babu alamun rahama a ciki sai zallar fishi da ke ɗauke akan fuskarsa. Gyara zama dadi ya yi tare da ci gaba da magana, da farko dai babu abin da zan ce maka alhaji sai fatan Allah ya saka maka da alkhairi. domin kuwa ka cika min burina. Don haka duk wani abu da kasan san mallakina ne, ina so yau ka tattaro shi ka dawo min da shi, domin ba ka faranta min ba, nima ba zan taɓa faranta maka ba. Nan da kwana biyu na baka don haka dole ne ka nemo min Zainab duk inda take, tashi ka bani wuri mutumin wafi. Wani irin zufa ne fara fitowa tun daga fuskar alhaji har ya zuwa ƙafafunsa, tashin hankali ya bayyana a fuskarsa ƙarara. Ko kafin Alhaji ya yi wani yunƙuri sai jiyo aman muryar dadi na cewa ke kuma Asama'u kamar yadda ne miki alkawari. Matuƙar amsa ta bambanta da wadda kika bani, to na tabbatar miki da cewa kina da hukunci. Don haka ki je na baki saki. Mami ta saki wani irin ihu, ko da dadi ya faɗi wannan magana kawai sai tashi ya fice ya bar mata falon. Wani sabon kuka mami ta fashe da shi mai ɗauke da zallar nadamar abin da ta aikata. Jiki a saɓile mami ta fita daga falon ta shiga bedroom ɗinta. Duk da cewa zuciyarta tana ɗauke da ƙuna mai matsanancin zafi. Ruwa kawai ta watsa bata jima ba ta fito da akwatin kayanta. Duk da irin ɓacin ran da ke tare a cikin zuciyarta, a falo ta tarar da su sun yi cirko-cirko. Bata iya cewa komai ba ta fice abinta. Fatima da amara suka sa kuka, shi kuwa Alhaji idanunsa ne suka kaɗa suka yi jajawar. domin mutuwar auren iyaye ba ƙaramin abu ba ne suna ji suna gani hajiya asama'u ta fita ta bar gidan cikin gidan suka koma suna ci gaba da wannan kuka shi kuwa dadi ko a jikinsa domin harkokinsa ma kawai ya ci gaba da yi bayan wucewar dadi shi ma alhaji bangaren sai koma ya yi wanka ya fito ya ci gaba da tattara wa dadi dukkanin wasu abubuwa da suka zama mallakinsa ATM card ɗinsa kawai ya rage masa sai motar da ya siya kwanaki. Ya fito ya shiga falon dadi ya ajiye masa dukkanin kayansa cikin ladabi da biyayya. Dadi ko kallonsa bai ba har ya ajiye ya fita. Cikin awanni duk wanda ya ga Alhaji zai zaton wani mummunan ciwo ya yi, nan kuwa babu wani ciwo sai tsantsarar damuwa. Motarsa ya ɗauka ya ba ta wuta sam ya rasa ina zai je. Haka ya ta zage gari daga ƙarshe ya fita ya ɗauki hanyar Kano. domin baya jin cewa zai iya zama a garin Abuja. Karfe shida da wani abu ya sauka a garin Rano, ya sami kyakkyawar tarba a gidan Alhaji Babba, sai da ya wanka ya ci abinci sannan ya nufi gidan Anta Amina. Kallo ɗaya wa Anta Amina ya tabbatar ba ta cikin natsuwa, hakan ya tabbatar masa da cewa ta ji abin da ya faru tsakanin mami da dadi. Bayan sun gaisa ne suka zauna suka ci gaba da tattauna matsalar. inda anta Amina ta ce da shi ya zauna a gidan mami har Allah ya sa ya ga Zainab. Idan Allah ya kai mu gobe zan raka ka gidan mahaifin Zainab ko Allah zai sa ta ji can. Inji ji anta Amina. Hmm. Wallahi anti Amina abin da ke damuna da ciki a jikinta kuma tana naƙuda mami ta kore ta. Domin dadi ya gaya min cewa wai ba ta gidan mahaifin nata. To babbar damuwa ta shine ko ta haihu ko a wani hali take wannan shine abin da ke ƙara ɗaga min hankali. Ka yi addu'a ita ce mafita, amma san ban so ka biye wa mami ba, duk da cewa mami mahaifiyarka ce, to yanzu gashi. An aikata da na sani kuma ba a cika wa dadi burinsa ba. Wallahi ni kaina na yi nadamar abin da na aikata, yanzu babban burina shine na ga Zainab ta dawo gidana. tare da ɗanmu. Addu'a kawai za mu dage da yi har Allah ya daidaita al'amarin. Sun daɗe suna tattaunawa kafin suka yi sallama ya koma gidan Alhaji Babba. Washe gari da safe bayan ya karya yi wanka suka shirya suka nafi gidan Malam Ali. Cikin mutunci da girmamawa ya karɓe su suka gaisar da shi. Fuska a sake ya amsa musu gaisuwarsu duk da bai wani gane su ba har sai da anti Amina ta yi masa bayani. Aiko take Malam Ali ya ɓatare domin matuƙa ya ji haushin kurarar da aka yi wa Zainab a cikin halin naƙuda. Ba don Allah ya sa aiki ya tsince ta ba, da sai dai ta mutu. Don haka Malam Ali ya ɗaure fuska ta mau tamkar bai san wani abu dariya ba. To ina jin ku, sai aka yi yaya. Malam Ali ya eh, tambayar yana duban su. Mm, dama baba, dakata, Malam Ali ya saurin katse shi. kar ka ce min komai domin ka salwantar min da 'ya. To ta yaya kuma zaka zo neman ta gurina? Ba na son jin komai daga gare ka tunda ka sake ta. dan Allah baba tashi ka bani guri na ce maka ba na son jin komai na gaya maka. Malam Ali ya yi maganar cikin fishi. Yayin da ya karasa maganar ɗauke da ɓacin rai mai tsanani. Ganin babu fuska ne suka tashi jiki a sabule ya ɗauki anti Amina yana kai ta gida ya ajiye ta don haka ya ɗauki hanyar Kano. domin ya san gidan da mami ta sauka shi ne ya sayi gidan da kansa kwanansa ɗaya washe gari ya koma abuja da tunanin tarbarar da dadi zai masa ko alama dadi bai nuna masa komai ba ya dai zuba masa ido a haka har kwanaki suka yi ta tafiya aka shafe kimanin sati biyu babu alaman zainab kuma babu labarinta alhaji kuwa ba shi da aiki sai na zirga-zirga tsakanin kano da abuja Yana wannan zirga-zirga ne domin ko Allah zai sa ya dace ya ga Zainab. Kawo yanzu dai watan Fauzan goma don ya soma gudun sa Ni ne na ku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Nake mana fatan mu kwana lafiya. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna kalawar sanarwa. Zainab har mana farin jini Wannan shine zai kara mana karfin gwiwa akan shirye-shiryen mu. Wannan dalili ne sun ya da cikin tofishi da addu'ar neman tsari take. Shirye-shiryen aiki sun kankama domin kwanakin biki sun rage saura kwana goma sha hudu kacal. Duk wani shiri da za a yi sun riga sun kammala sai jiran rana kawai. Zainab ce ke kai kawo tsakanin falo da kicin a ƙoƙarinta na shiryawa aiki abinci. Saboda yau ne aiki zai iso garin, amma san Fauzan ya hana ta sakewa, ruwan da ke hannunta ta aje ta ɗauki Fauzan ɗin da ke yi mata ‘yan ƙananan kuka. Take ta nufi bedroom ɗin Umma da shi, a'a lafiya kuwa yake kuka, Umma ta faɗa tana miƙewa zaune domin a kwance take.